الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار في الفتر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna ainihin wato uku ga watan ramadan hijiran mandan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam 1436 yayin da daidai da wato 19 ga watan 6 ashirin ga watan 6 shekara 2015 allah maɗaukakin sarki ya kuma dawo da mu a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a inda muke gudanar da tafsiri a wannan layi na hausaro a wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari na ainihin wato kaduna a kuma bayan sallar isha'i akwai abubuwa kamar haka akwai wata baiwar allah ga kaya can haka a gefe ina ganin masu gani za su iya gani nima kaina ban san adadin kayan ba ina ganin ga su can dai wajen leda uku ne wata baiwar Allah wata dattijuwa ce wata mutuniyar kirki wata babarmu ta aiko ta ce a tafau ba ta yadda a faɗi sunanta ba ni kaɗai na santa sai kuma rabbul izzati wal jabaruti sai kuma wanda ya kawo kayan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya saka mata da alheri tare da kuma ainihin wato naira dubu goma ta bayar ta ce a kawo sannan akwai hajiya hawa matar ainihin wato asd ita ma ta da wasu kayan ita na kayan tun kafin azumi ma ta aiko suna nan a cikin gida za a fito da kayan wannan santa kamar yadda aka sani tana kokari wurin ta taimakawa marayu da gajiyayyu idan wannan wata mai alfarma ya kama wannan wata na ramadan wannan yana daga cikin abubuwan da ƙungiyar izala musamman a mataki na sama ta ba da kulawa a kan shi musamman 'yan uwa idan aka lura da hali da yanayin da aka shiga ciki mata da dama daga waccan shekarar zuwa wannan shekarar wanda aka kashe mazajen suna nan wanda la nasira lahum la tu'addu wa la tuhsa da haka wannan santa bata gushe ba tana sanar da al'umman musulmi cewa abu wanda yake da alaka da kuɗi ko abinci ko kaya a shirye take tana ainihin wato na'am da wannan a kan ba da ake ainihin wato zuro kuɗi ta cikin wannan shine 00 guda hudu sai 18 wato 4665 da hausa 0000 har guda hudu sai ɗaya takwas hudu shida shida sai ainihin wato biyar sana abu na biyu a muna gudanar da tafsiri bana na yamma a tsallaken riba kaduna hayin dan bushiya layin abubakar suleiman bayan sallar la'asar hudu da rabi zuwa ainihin wato biyar da rabi sai kuma tafsirin mata da muke a unguwar dosa a layin gwabarot a masallacin zaidu ainihin wato bin sabit muna cikin tafsirin suratu ali imran muna ainihin wato aya ta 170 kan, makallahu zai karanta aya ta 171 الله fara bayani akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadli wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minina Allah ba zai tozarta ladan masu imani ba duk wani mutum da zai kamsa sunan imani a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun riga shi su ne mutanen da Allah ya kalle su suna zaune gaban annabi ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wa'annan su ne masu imani na ainihin wato gaskiya su ne mutanen da ƙur'ani yana sauka suna zuwa su shiga gidan annabi allah ya ce ya yi na amanu la ta da buyutan nabi ya ku masu imani kada ku je ku shiga gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan masu imanin su ne allah ya ce mana wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wa'annan masu imanin su ne sanda rikici ya kaure tsakanin yahudu da nasara wa ƙalu kunu hudan aw nasara ta taru Allah ya ce qul bal millati ibrahim hanifan wa ma kana minal mushriki Allah madaukakin sarki ya ce mana fa in amanu bi misli ma amantum bihi idan kuka yi imani da kwatankwacin abin da sahabban manzon Allah suka yi imani da shi faqad da kun samu shari'a waɗannan masu imanin su ne Allah ya haɗa imaninsu da imanin annabi ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna sai ya ce kullun amana billahi shi yasa wanda yake so ya rusa imanin sahabbai aiki ya gan shi sai ya rushe imanin annabin in zai yiwu kafin ya rushe imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce wa lallai ba zai tozarta ladan duk mutumin da yake yana da ainihin wato imani ba ne to sai wannan masu imanin ya ce alladina stajabu lillahi wannan suka karɓa kiran Allah da manzan Allah sallallahu alaihi sallama wannan suka karɓa ainihin wato kiran Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa malamai suka ce alladina dinnan a nan gurin zai iya zama ainihin wato na'at ne na ainihin wato su almu'mini na ɗin can kenan wa anna allaha la yudi'u ajra almu'minina sai zamantu ajara maf'ulun bihi ne na la yudi'u da haka wa huwa mudafun almu'minina mudafun ilayhi wa huwa man'ut alladhina sai zamantu ne اسم موصول مبني على الفتح في محل جر نعت نعينه وتو na al المؤمنين ko kuma ya zamanto allazina dinnan wato ismu mausulin ne mabniyun alal fati. wato mabniyun alal fathi wato sai zamanto ismu mausulin ne wato khabarun ne da mubtada'in mahzufun taqdiruhu humul lazina ko kuma ya zamanto allazina wasu suka ce jimla ta lillazina ahsanu minhum wattaqaw in ka dauke shi a matsayin mubtada shine ainihin wato khabar na ainihin wato nashi da haka allazina yana nan a matsayin sa na ismu mausulin istajabu sun karɓa kiran Allah subhanahu wa ta'ala da haka istajabu fi ilmadin ne mabnin alal ainihin wato alal dammi salihi bi wawul jama'a wal wawu fi mahalla raf'in fa'il lillahi lafzul jalala aljar wal majrur wal rasul ma'atufun ne akan Allahu da haka jimla fi'liya istajabu lillahi ita ce silatul mawsulillah mahallalaha min ainihin wato min al-i'rab su ne wanda suka karɓa kiran Allah to fi'ilin istajaba yastajibu al-istijab shine masdarinsa mafi yawanci na lokaci idan wato hamza da sinun da ta'un suka shiga cikin fi'ili ya dulla ala talab yana nuni akan nema kaman gafara sai ka ce istaghfara wannan ya dullu ala talab kaman fataha sai ka ce istaftaha wannan ya dullu ala talab yana nuni akan nema. kaman kataba ka ce istaktaba ya nemi a rubuta masa amma wani lokaci akan kawo fi'ili a babi na istaf'ala lil mubalaga ba dan wancan babin na ainihin wato ba ina fata an fahimta maimakon a ce alladina ajabu lillahi war rasuli dan abu nuna cewa karba wanda suka yi ma Allah da annabi ya kai makura gurin karba kiran sai ba a kawo ajabu ba sai aka kawo alladina stajabu lillahi ina fata an fahimta wannan shine Allah ya ce wanda suka karɓa kiran Allah sannan suka karɓa kiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min ba'di ma asabahum alqarhu bayan abin da ya riga ya same su na ainihin wato alqarhu wanda shine aljirahu raunin nuka jiya mun yi bayanin ɗaya daga cikin raunin nuka da ya samu wasu daga cikin sahabban mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan addini min ba'di ma asabahum alqarhu bayan abin da ya same su na ainihin wato rauni shi yasa min din harfu jar ne ba a isma majarurin ne ma harfu masdarin ne fi mahalli jarrin mudafin ilaihi sannan asaba kuma alqarhu fi'ilun ne wa fa'ilun sannan fi'ilun ne da kuma maf'ulun bihi muqaddam da fa'ilun mu'akkar dan haka wal masdaril mu'awwal fi mahalli jarrin mudafin ilaihi wanda suka karɓa kiran Allah da manzon Allah bayan abin da ya riga ya same su na ainihin wato tsanani hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmizi hadisi mai lamba ta 2875 daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ala ubay bin ka'ab annabi ya fito wajen ubay bin ka'ab fa qala rasulullahi sai annabi ya ce masa ya ubay ya kai ubay wa huwa yusalli alhalin lokacin ubayy yana sallah faltafata ubayy sai ubayy ya waigo sanda annabi ya kira shi walam yujibhu bai karba kiran mandan Allah sallallahu alaihi sallama ba wa salla sai salla daji tsawaita fa kaffafa sai ubayy ya kaffafa ya sauƙaƙa bai dogon sallah ba sun sarrafa ila rasulullahi sallallahu alaihi sallam ya juya wajen annabi faƙali sai ce wa annabi assalamu alaika ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi amsa masa ya ce wa alaika salam annabi ya ce masa ma aka ya ubayyu an tudi bani iz da autuka me yasa baka amsa min ba a lokacin da na kira ka faƙali ya ce ya rasulallah inni kuntu fi salati ai san da ka kira ni ina sallah ne sai manzon Allah ya ce masa alam tajid ma ilayya baka samu ba cikin abin da Allah ya mun wahayi ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhikum ya ku masu imani ku karba kiran Allah ku karba kiran manzon Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku Allah ya ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharuna to dan haka tunda ku annabi ya zo yana kiran mutane ne zuwa ga abin da zai raya su rayuwa mai kyau ya zamanci wajibi idan manzon Allah ya yi kira lallai dole ne ainihin wato a karɓa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan bayi suka yi kira Allah zai karɓa kiransu amma fa sai sun fara ansa kiran Allah sannan shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai karɓa ainihin wato nasa kiran shi yasa su sahabbai sai da aka samu annabi ya tashi ya yi kira zuwa ga Allah sannan su kuma suka karɓa kiran Allah rabbana innana na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Allah mun ji wani mai kira yana kira ai imani mu kuma sai muka zo muka yi imani Allah ya ce istajibu li rabbikum lalle ku karɓa kiran ku. min qabli an ya'ti yawmin la maradda lahu min Allah kafin wani wuni wanda zai zo wanda idan Allah maɗaukakin sarki ya tunkudo azaba babu wanda ya isa tunkuɗe ta malakum min malja'in yawmiz wa malakum min nakir sannan Allah ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i sai ce falyastajibu sai sun karba mu sannan sun imani da ni idan suka karba kira na suka yi imani da ni to duk lokacin da ni kuma suka kira ni zan amsa musu wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni ku kira ni lallai zan karɓa muku In innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ta'ala ya ce lil ladhina istajabu li rabbihimul husna duk wanda suka karɓa ma Allah suna da sakamako mai kyau amma wal ladhina lam yastajibu lahu wanda ba su karɓa kiran Allah ba law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu da a ce suna da cikin ƙasa na dukiya da kwatankwacin cikin ƙasan sannan za su ɗauka su bayar a matsayin fansa saboda ba su karɓa kiran Allah ba Allah matafakin sarki ya ce ba za a karɓe shi a matsayin fansa ba sannan ula'ika lahum su'ul hisab wa'annan suna da mummunan hisabi saboda ba su karɓa kiran Allah subhanahu wata'ala ba sannan Allah yake cewa bi wa ma'awahum jahannam wa bi isal mihad sannan Allah yake cewa alladhina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wanda suka karɓa kiran Allah suka tsaye da sallah wa amurhum shura bainahum sai ya ce wa mimma razaqnahum yunfiquna shi yasa can wancan ayar da muka kawo da suka daga hannu suka yi ta addu'a suka ce rabbana ma khalaqata hadha batilan subhanaka faqina azaban nar rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansa. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد da suka gama Allah sai ya ce fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya karba kiransa saboda sun karba kiran Allah a baya ya ce nila ƙudi wa amala amilin minkum min zakarin aw sababu yadda za in tozarta aikin mai aiki daga cikin ku mace ne shi ko namiji shi yasa a yakin badar Allah ya ce istastagi suna rabbakum lokacin da kuke neman agajin ubangijinku fastajaba lakum Allah sai ya karba muku yace anni mumiddukum bi alfin min mala'ikacin mala'ikati murdifina na haka wannan yasa annabi Yusuf lokacin da ya karɓa kiran Allah madaukakin sarki lokacin da ya daga addu'a hannu yin addu'a ya ce rabbi sijinu a habbu ilayya min maye da unanin ilayhi wa illa ta sarifa an ni kai da hunna asbu ilayhin na wa'akun min aljahilin allah sai ce fasta jaba lahu rabbu fasarafa anhu kai da hun innahu huwa sami'ul alim sai allah ta'ala sai ya karba ainihin wato kiran wa'annan da haka wannan yana daga ainihin wato ciki wannan yasa allah maɗaukakin sarki ya ce wa nuhan ka ambaci annabi nuhu izna da min qablu lokacin da ya kira Allah fastajabna lahu Allah yace sai muka karba masa addu'arsa saboda annabi nuhu ya karba kiran Allah Allah sai yace fanajjaynahu wa ahlihi min al al azim sannan Allah yace wa ayyuba izna da rabbahu anni massani ad dur wa anta arhamur rahimin sai Allah yace fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlihi wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikira lil abidina sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa akan ainihin wato annabi Yunus cewa fastajabna lahu wa najjinahu min al-ghammi wa kazalika nunjil mu'minina haka muke tseratar da ainihin wato masu imani dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun karɓa kiran Allah min ba'di ma asabahum al-qarhu bayan abin da ya same su na raununuka akan wannan addini na Allah kamar yadda mun karanto a baya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a can baya cewa in yamsaskun qarhum faqad massal qawma qarhum mislu idan wani wani ciwo ya same ku kun buga da kafare su ma irin wannan ciwon ya shafe su Allah ya ce wa tilkal ayyamu ha bainan nasi kwanakin duniya ne Allah ke juya su tsakanin mutane yawman laka wa yawman aleka wata kai ne a sama wataran kuma a hau sama akan ka amma dalilin da ke sa Allah ya sa al'umman musulmi a hausa ma kanta daga lokacin da ta saki addinin Allah ta koma shirme sai Allah ya kawo makiya Allah sai su ɗauro sai su ainihin wato zauna a kanta ga shi nan kana gani duk shekara sai an yi nasiha amma mutane sun ki gyara kayan masarufi an ce a ji tsoron Allah kaya su daina tashi ya kamata yadda ake rubutowa kowa ya rubuto maka ya ce ramadan karim ta ya kamata a ce mutane sun zama masu karamci idan watan ramadana ya zo hatta wanda ba musulmi bai ya gane cewa watan rahama ya zo amma ina ga al'umman musulmi da kudade a hannunsu amma sun ki gyara wannan matsala in ramadana ya zo duk abin da ka ka taba sai a ce ya tashi to musamman na wannan karan abin tazarin yana da yawa dankalin bature da kake siya kafin azumi 500 in ka dai sai a ce maka 2000 wajen 1,500 ta karu kaga in baka layin mala'u dole yanzu kana ji kana kallo dankalin tura ka kaje ka mai tsingau ka yi gaba dan ya fi ƙarfinka dole ka mai tsingau ka zira min ido ka yi gaba mutane a ji tsoron Allah amma abin bakin ciki bar ka gani idan kirsimaci zo sai kaga kiristoci suna kokarin rage ma kuɗi wa kuɗi kaya Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce lil ladina ahsanu minhum wanda suka ainihin wato kyautata daga jinsin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wattaqau suka ji tsoron Allah ajarun azim suna da lada mai girma shi yasa allamu dinnan harfu jarrin ne allazina ismu mawsulin ne mabniun alal fatti fi mahalli jarrin bilamu da haka suka ci ainihin wato shibhu jimla fi mahalli naf'in khabarun muqaddam ahsanu suka kyautata da haka su sahabban annabi a gurin aiki akwai makami na al'imanu al'islamu al'imanu da al'isanu su sun wuce wannan matakin na al'islamu da al'imanu sai dai mataki nawa na al'isanu saboda ahasanu sun ainihin wato kyautata aikinsu in ji Allah maɗaukakin sarki da haka ahasanu mazdarinsa shine al'isan kuma al'isanu shine an abu da Allah ka annaka tara'u fa in tara takun innahu yaraka daga ahsana yuhsinu al al'isan? da haka su ba alhusnu kawai suka yi ba su al suka yi gurin aiki shi yasa ahsanu fi'il madin ne mabni na al-fath damma bi wawal jama'a wal fi mahall raf'in fa'il minhum al-jar wal majrur malamai suka ce shine fi mahall nasbin hal sun kyautata ainihin wato aikin inji Allah madaukakin sarki sannan minhum dinnan yana daga cikin fasalar da dama suke yi guri wanda malamai suka ce ba a yadda da tarjama ba ta harafi da harafi sai dai tarjama ta ma'ana ka kalli ma'anar magana sai ka fassara ma'anan domin ka ce za ka dinga yin fassara ta harafi kalma da kalma da <clears throat> akwai abin da ya fi ka ba za ka fassara ba kuma kwaba za ka yi tafki za ka yi shi yasa ɗalibai wanda tun da ya yi iya ya yi sauka ya daina karatu aka ba shi ajiya islamiyya ya rati irin dan kwalin nan in yana karanta hadisi aji na amsawa ko jazariya ya zama shekul islamu wa in mutul ana to haka za ka ji ana ta fassara ta kwakyariya tara gabza tun da shi ya san min daga to duk inda fa ga min daga saboda haka wani lokaci sai ya zo fassara min din daga sai ga ta cuɗe mai fassaran ta ki fitowa ya saba fassara fi a ciki din da ya ga fi a ciki sai ya zo fassara fi wani gurin ya fassara ta da a ciki shi shikenan sai ya gama anan ta ki mutuwa. wani ya fassara ma dalibai a islamiyya ya ce dakalat mar'atun fi hirrati wata mata ta shiga wuta wata mata ta shiga wuta sai ce a cikin wata magi wani ɗalibai ya ce a karan kamar ya ban gane ba an cusa magin matan ne a cikin magin aka haɗa su aka sa wuta da ya gane bai gama sai ce ban san rashin kunya ba tunda na faɗa ma ma'anarsa haka kai dai ka riƙe shi haka mana to kaga dole za a yi ragabza bai san cewa fiɗin sababiya ba ce wata mata ta shiga wuta saboda wata magi to shi da shi ya riga ya san ma'anan fidin da ya gani ciki kawai sai zai fassara wata mata ta shiga wuta a cikin wata magi shikenan to sai kaga ana ta da gamsa kuma wannan yake sawa da yawa za ka ji sun zo fassarwa sabiquna al-awwaluna minal muhajiri muhajirin sai ka ji wani ya ce daga cikin muhajir wala ansar sai ce daga cikin ansar wannan fassara har mutanen mu suna yin ta kuma ba daidai bane kuskure ne ina fata an fahimta domin dukkan wata kofa da za a ba dan shi'a dan ya soki sahabban annabi malamai ba su yi sassauci ba sai da saka rubuta na haka in ka fassara ka ce na ahsanu minhum ka ɗauki min ɗin da ma'anan tabi'idiyya to daga cikinsu kenan a cikin sahabban annabi akwai wanda ba su kyautata su ba bayan ko min ɗin ba tabi'idiyya ba ce min ce le bayanin jinsi tana bayanin jinsin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda take ainihin wato yin bayani akan su kenan da haka malamai suka ce wannan min tana zuwa da ma'ana guda takwas a larabci idan ka ganta na farko wannan min tana zuwa da ma'anar al-ibtida'u wato fara abu akwai ibtida'ul gaya al-makaniya akwai kuma au zamaniya fara abu daga guri zuwa guri ko daga lokaci zuwa lokaci Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzon Allah subhanalladhi asara bi abdihi sai ce laylan sai ce minal masjidil haram ilal masjidil a ƙasa ga wannan minci wanda ta nuna cewa an fara abu daga masallaci mai alfarma zuwa ina zuwa ainihin wato baitul muqaddas wannan minci wacce take nuna fara abu daga guri kaza zuwa guri kaza ina fata an fahimta sannan tana zuwa da ainihin wato ma'anan fara abu daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza Allah ya ce la kun fihi abadan sai ce la masjidin ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi sai ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin to min awwal yawmin daga lokacin da aka yi mi aka fara ta nuna daga lokaci kaza zuwa lokaci na ainihin wato farawa sannan ainihin wato wannan min din tana zuwa dan ta nuna ƙarshen abu wajen fara shi da kuma ainihin wato su mutane shi yasa sukan ce kakan ce adibtu min iqdamika ala hadha al-amal nayi mamaki wajen gabatuwarka akan wannan ainihin wato aikin sannan na biyu akan ce ra'aitu min zuhair na gani daga zuhairu ma uhibbu abinda nake so sannan min dinnan tana zuwa littab'i wanda shine mafi yawanci ma'anan abin da aka sani ta nuna sashin abu kamar yadda muka karanto a baya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taɓa samun mataki na albirru ba a gurin Allah sai kun ɗauki mimma daga abin da kuke so kun bayar da shi sannan za ku samu mataki na ainihin wato albirru kamar tilkar rusul faddalna ba'adahum ala ba'adin sai ce minhum man kallama Allah kenan ba dukan annabawa bane Allah ya magana da su akwai wanda ya magana da su da haka wannan min din tabidiyya ce sannan min tana zuwa albayanu shine libayanin jinsi wanda ita ce a wannan ayar kuma ita ce a cikin waccan ayar wasabiquna unal awwaluna min al-muhajirina wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu irin wannan min din ce ita ce a cikin wa man yuti'illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sai ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sai ce minan nabina idan ka fassara ka ce daga cikin annabawa kenan akwai annabin da Allah ya yi masa ni'ima akwai annabin da Allah bai masa ni'ima ba bayan ku babu wani annabi na Allah da Allah bai masa ni'ima ba alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi min ahada sai ce illa man irtada min rasulin idan ka ce sai wanda ya zabe shi daga cikin manzanni kenan akwai manzanni na Allah wanda Allah ya zaba akwai wanda Allah bai zabe shi ba shine abin da fassaran zai bayar sannan wa nunazzilu min alqur'ani mun saukar in ka ce daga cikin alkur'ani akwai abin da yake ma huwa shifa'un akwai abin da yake waraka ne kenan a cikin ƙur'ani akwai abin da ba waraka bane saboda minni ina ba an fahimta fajitanibu ridisan min al-awsani bu qawla zur in ka fassara min din kenan akwai gunkin da yake dacci ne akwai gunkin da yake ba datti bane bayan ku babu wani gunki da yake ainihin wato dacci ne sannan akan kawo min din nan wato at-ta'qidu wahiyar za'idatu lafzan wacce ake kawo ta za'ida a wajen li'irabi Allah ta'ala ya faɗa ya ce ya ahlal kitabi ya kuma buta littafi qad ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul yana muku bayani akan kamfa ta rashin manzani na Allah an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazirin wannan min bashirin wala nazirin in za'ida ce littauki wannan akwai ta kamar ya ayyuhan nasu kuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi shin akwai wani kuma bayan Allah wannan za'ida ce ainihin wato littauki sannan akan kawo min azzarfiya a kawo min da ma'anar ainihin wato fi kamar faɗin Allah ne ya ce ya ayyuhal ladina amanu ko kula ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma da khalaqu min al-ardi ainihin wato min al-ardi shine fil ardi ina fata an fahimta kamar faɗin Allah da ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis-salati min mil jima'ati da ma'anan fi yau mil jima'ati ina fata an fahimta sannan akan kawo ta ya ci wata ta'ali sababin kaza da kuma dalilin da yasa yi kaza Allah ya ce mimma qadi'atihim saboda kusakuran da mutanen annabi Nuhu suka yi ne Allah ya ce uguriku fa udkhilu nara in ka zo ka ce mimma daga kusakuran da aka yi kai ma kana yin fassaran ka san ba ta yi daidai ba ba haka ya kamata a yi fassaran ba to wannan yana daga cikin sannan akan kawo min a larabci da ma'anar ainihin wato an to matsalar shi 'yan shi'a da malamansu ko malamansu na duniya za ka ga billahi lazi ba su san larabci ba bai iya shi ba shi yasa gurin fassarar za ka ga suke kwakyariya sai mutum allah ya faɗi ahalul baiti a ƙur'ani sai ya zo ya cire ya ce babu matan annaba a ciki wai ai ba a ce inna ma yuridullahu liyuzihi ba an kunna ahalil baiti wai an ce an kum saboda tsabar kida humanci da dakikanci Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ta'ala ya ce minhum wattaqau suka ji tsoron Allah ajrun azim suna da ainihin wato lada mai girma Allah madaukakin sarki aya ta gaba sai ya ce me alladhina qala lahum su wa'annan mutanen da ake magana har yanzu dai humul ladina su ne wa'annan da qala lahumun nasu mutane suka ainihin wato ce musu wanda malamai suka ce abinda ake nufi da annasu anan shine nu'aym bin mas'ud shine ainihin wato annasu anan wani lokaci dama akan ce annasu ba ana nufin dukkan mutane ba kamar yadda Allah ya ce wa idza qila lahum aminu kama amana nasu wanda annasu a can ana nufin sahabban manzan Allah qalu sai su ce annuqminu kama amana sufaha'u Allah sai ce ala innahum humus sufaha'u su ne wawaye sannan wani lokaci malamai sun ce akan faɗi annasu ana nufin ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce am ya hasuruna nasa alama atahumullahu min fadli sai ya ce faqad atina ala dawud alkitab wal hikmata ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atinahum mulkan azima sannan wani lokaci akan faɗi annas ana nufin ainihin wato al-yahud wan nasara an fahimta ai alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ce nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila sai ce min qablu hudan lin-nasi da haka annasu anan suka ci sune ainihin wato yahudu da ainihin wato nasara da haka annasu anan sune suka ce sune sanda ainihin wato mutane suka ci allamatul qur'ani a tafsirin sai yace alladhina qala lahum an-nas shine magana ta gaba innan nas qad jama'u lakum lalle mutane ba sun riga sun yi do an yi taro ainihin wato akan ku da haka malaman balaga suka ce a nan gurin akwai al'umum wal khusus akwai kuma am akwai khas fi dikirin nasi am wajen ambatan mutane am ne ba da zikirin khas bayan ambatan khas da haka a nan gurin wa hum sufyan wa man ma'ahu ana nufin sufiyanu da kuma wanda ke tare da shi wa hada min itlaq al-am wa iradat al-khas wannan kuma akwai shi a larabci a faɗi am kuma ana nufin khas ko a faɗi khas ana nufin ainihin wato am wannan ka'idan ainihin wato akwai ta a larabci to su ne mutanen da mutane suka ce musu su ne abu safiyan da mutanen shi bayan an dawo daga ainihin wato ya lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke shiri za su kuma fita a je a gwabza a innan nasa qad jama'u lakum mutane fa sun riga sun taru sun muku cincirin dona ka ku ji tsoron su kakku je ku fita a je a sake wannan yakin an dawo daga yakin udu sahabbai wasu da raunuka a jikinsu da manzon Allah ya tashi zai fita ya sake zuwa a je a buga wannan to sai ya zamanto sai ya shela cewa duk mutumin da ba da shi aka yakin uhudu ba to kar ya fito a tafi wannan tafiyar da shi kaga a ce kun je yaƙi an samu kariya an kashe wasu wasu sun di ciwo sannan kuma a ce in za a fita wanda duk ba da shi aka je jiya ba ba a buƙatar shi ba da shi za a je ba da wanda aka je jiya ya sha wahala da shi za a kuma fita yau ai kaga shine alladhina sadabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarhu wanda suka karba kiran Allah da annabi bayan abin da ya same su to a wannan lokacin da ake ganin an jijji musu ci wani ya zo zai tsorata sai yana cewa to fa innan nasu qad jama ulaku yanzu kun ga yakin da aka yi ma kun sha wahala to kuma cincirin nan da aka yi ake shirin kuma yanzu a afka muku ya fi taron da aka yi da haka ina ba da shawara kan ku kuskura ku fita yakin nan wannan abin fasadahum imana sai ya kara karawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato imani wa qalu sai suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da ainihin wato Allah ya zama ainihin wato shine ainihin wato wakili akan al'amarin ainihin wato mutum da haka suka ce alwakilu shine alkafi wanda yake isar maka akan duk abin da zaka yi hasbunallahu wa ni'mal wakil haka suka ainihin wato faɗa a cikin wannan ayar malamai sun yi maganganu da dama a ciki sun fitar da hukuncin cewa aƙida ne daga cikin aƙidun ahalus sunna cewa al'imani ya zidu wa yankus imani yana ƙaruwa sannan imani yana ainihin wato daɗuwa a cikin littafin imamu muslim a babi na ashirin babu kaunin nahi anil munkari min al imani babin da ke magana yin ainihin wato hana abu mara kyau da kuma yin umarni da abu mai kyau yana daga cikin imani sai yake cewa annal imani yazidu wa yanqus sannan imani yana karuwa kuma yana raguwa wa annal amra bil ma'ruf wan nahy anil munkari wajibani imam muslim yace umarni da abu mai kyau da hana abu mara kyau wannan ainihin wato wajibi ne Na haka ina kuma kira zuwa ga al'umma ta musulmi wannan bannar da take faruwa mutane su tashi su magance makansu ita wallahi in kuka tsaya cewa wai sai jami'an tsaro ne wallahi ba za su magance ta ba dan su ma suna buƙatar taimako suna buƙatar sai an yawa sai an tallafa tukunna sannan za a iya magance wannan matsalar wannan al'umma mun ce ta zama khairu ummatin ne saboda abu guda nawa uku Allah da ya ce mana kuntum khairu ummatin uku da nasu ce ce ta amuruna bil ma'arufi mun zama al'ummar da tafi kowace al'umma ne saboda muna umarni mu ce a yi abu mai kyau sannan watan hauna anil munkari muna hana ainihin wato abu mara kyau Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiquna to in babu al'amru bil ma'arufi babu annahi anil munkar ina khairu umma yake babu babu khairu umma ko mun faɗa mun ci annabi ya ce ku tashi ku yi umarni da abu mai kyau ku tashi ku hana abu mara kyau in ba haka ba Allah zai danno bala'in da kowa yana ji yana kallo musifa za ta mamaye mutane kuma a rasa sanin yadda za a yi ita saboda haka mutane su tashi su iya yadda za su yi abin da ya fi karfinsu su bar ma Allah subhanahu ta'ala. yanzu cikin yaran da mala ibrahim kasun bacci ya aiki yaro ba ya zo zai shiga gida cikin irin waɗannan 'yan sharan wani suka zo aka sari yaran aka jijjime ciwo an kai shi nan sanjara suka kasa karban shi ka ko san a ce an sari mutum saran da an kai shi sanjara sun kasa karban shi yanzu an kai shi shika daga shi ka an yi taransifa din yaron an kai shi sai dai a tafasa kwata saboda saran da aka yi ya taɓa kai shi a nan an kashe kuɗi ya kai dubu ɗari biyu yanzu can inda za a tafi da shi zai ci kuɗi wajen dubu ɗari uku da hamsin yaron da ya abin da aka ɗaya daga cikin wanda ake zargi da aka kama shi aka kai shi kotu sai alƙali ya yanke mai zai je wata shida a prison ko kuma tarar dubu hudu ka faɗa min yadda za a yi a zauna lafiya ana irin wannan ke yasa na faɗa muku wayan kuna jira wai wannan su za su magance matsalar to gwargwadon yadda kuka tashi kuka ɗauke ta da muhimmanci gwargwadon yadda ko ba dan Allah ba dole hukuma haka za ta ɗauki abin da muhimmanci amma mutane su kalli fadan Allah ai mutum irin wannan tsarin kuma wai aje a yanke mai hukunci a kotu ko wata shida ko kuma dubu hudu ka faɗa min yadda gobe ba zai kuma ya je saru wani ba ya ba zai je gobe ya saru wani ba wannan yana daga ciki to ire-iren waɗannan fa da aka jijjima irin wannan raunin wasu an yi sababin lalata rayuwarsu gabaki daya wallahi suna da yawa cikin wannan al'umma to ba ka gane abin yana da hatsari tukunna sai ranar da abin ya zo kanka Allah ya kiyaye ko ya zo kan na kusa da kai to lokacin za ka gane cewa ka shiga bala'i ka shiga matsala kun san akwai wani karin magana na bahaushe wayan jifa ya tsallake kai fada kan uban kuwa eh, maimakon idan jifa ya tsallake ka kai ya fada kan kuwa a'a wai in ya riga ya tsallake ka kai bai same ka ba to ya fada kan uban kuwa wannan kuma ba musulunci ba ne mu a musulunci shine idan abu ya tsallake ka to ya faɗa kan kuwa bisa ga ka'ida ta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya tabbata a cikin littafin al-ibanatul kubra na Ibnul-Badda wanda Ibnul-Badda ya rasu hijira na shekara 387 yace babu ziyadatul imani wa nuqsanihi babun da ke magana akan imani yana karuwa yana raguwa wa ma dalla alal fadil fihi wal mafdul la abin da yake nuni akan akwai al fadil akwai abin da yake da falala sannan akwai abin da yake al ne abin da yafi falala sai ya ce e ilam ka sani rahimakumullah Allah ya muku rahama an azza wa jalla tafaddala bil imani Allah madaukakin sarki ya fifita da imani alaman sabaqat lahu rahmatu fi kitabihi akan wanda rahamarsa ta riga ta gabata a kansa a cikin littafinsa wa man ahabba an yus'idahu da wanda Allah ya so ya azarta shi sai yake cewa sun maja'al almu'minin fil imanil mutafadilina sannan Allah madaukakin sarki sai ya sanya masu imani ainihin wato suna fifituwa wa a ba'adahum fawqa ba'adin darajatin a masu imanin ma Allah sai ya sanya wani ya wani wani yana sama da wani ko a cikin sahabban annabi imanin wani ya ɗara imanin wani wani yana gaba da ainihin wato wani a cikin manzanni na Allah ma sai da Allah ya nuna cewa wani yana gaba da wani Ya yace summa alahu fihim yazidu wa ƙawabil bil ma'rifati wa ta'a sannan Allah ya sanya imani yana ƙaruwa ta hanyar yi ma Allah da'a wa yanqusu wa yad'ufu bil ghaflati wal ma'asiya sannan imani yakan ragu sannan imani yakan yi rauni ta hanyar saban Allah shi yasa yadda ka batirin waya yana buƙatar caji kullum to haka imani yake buƙatar caji kullum idan kana da waya kana amfani da ita ba caji kana nan yanka ɗaya zai tafi sai ta nuna saura biyu ɗaya ya ƙara tafiya saura nawa tana nan sai ga ta fara ɗin to akwai wanda imanin su ɗin yake yi saura kaɗan ya ɗauki wallahi saura kaɗan ya ɗauki saboda imanin ba caji wani yanzu tsakaninsa da ƙur'ani da alaƙarsa da shi daga ramadana ba zai ƙara mu'amala da ƙur'ani ba sai ramadana ya kewaye sai yake cewa wa bi haza nazal kitab da wannan ne alƙur'ani ya sauka wa bihi madati sunna akan shi ne kuma sunna ta tafi wa alaihi ajma al min min a'immati umma akan wannan ne gabaki ɗayan malaman musulunci suka yi ijma'i wala yunkiru zalika wala yukhalifuhu illa murji'un khabith ba wanda zai saba mu wannan sai murji'i wannan yanzu idan kana magana wani zai bata lokaci kake da za ka zo kana wannan magana wannan matsala ce da malamai salaf suka bata kulawa akan al'imani yazidu wa yankusu, sai kadi mara da qalbuhu wanda zuciyarsa ya rashin lafiya wa zaga basaruhu idan sai karkace daga gaskiya wa tala'abat bihi ikhwanuhu min shayatin sanan yan uwansa daga cikin shaidanu suka yi wasa da shi sai ce fa huwa min alladhina qala lahu azza wa jalla duk wanda kaga bai yadda cewa imanin yana karuwa yana raguwa ba yace yana daga cikin wa'inda Allah ya faɗa cewa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yaksun yace wa amma zikirul hujjati fi zalika. amma ambatan dalilai akan cewa imani yana karuwa mimma dalla alaihi alqur'ani yana daga cikin da alqur'ani ya nuni akan sa waja'at bihi sunnatu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sunna ta zo daga annabi wa qalahu ulama'ul musulmina malaman musulunci suka faɗi haka wa ma idza sami'ahu almu'minuna al-aqilu wa ma idza sami'ahu almu'minu al-aqilu alladhi qad ahabba Allah khayrahu in sharaha sadruhu liqawlihi wallahu waliyut tawfiq yace wa amma ma dalla alaihi alqur'anu min ziyadati al-imani sai yace Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sai ya ce wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat mi zadat imanan sannan wa ala rabbihim yatawakkalun kenan imanin yana karuwa sannan ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana sai ce fa amma alladhina amanu fa zadatkum imanan wa hum yastabshirun ashe imanin yana karuwa Allah ya ce wa yazidullahu alladhina da guda. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما بقال وصحابان النبي فاتي ايماني دميك ويا زوا غورن الله هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم دان الله يقال مس ايماني بند ايمانين دا suke da ainihin wato tare da shi kamar yadda ya faɗa akan ainihin wato ashabul kafi cewa na hannu na qussu alaika na bil haqq sai yace ya fikiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu samadi ne suka imani da Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masu ainihin wato shiri'a. shi yasa har annabi Ibrahim da ya ce wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min ya kake rayar da ce. qala Allah yace awalan tu'min na baka yi baka yadda ne. Ƙala bala sai ce walakin li yatma'inna qalbi shine li yatma'inna qalbi shine dan zuciyata ta ƙara yin imani ne ina fata an fahimta da kuma faɗin Allah ta'ala da ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce aminu billahi wa rasuli ai sun riga sun imani cewa aminu su ƙara yin imani wannan ana nufin imanin su ƙara shi ne ina fata an fahimta da haka imani yana ainihin wato raguwa akwai maganganu masu yawa na malamai idan an koma littattafan aƙida wanda suke nuna cewa fa lallai imani yana ainihin wato raguwa yana ainihin wato karuwa hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina idza zamba idza aznaba zamban idan yayi zunubi sai yace kanat lahu nuqtatun sawda'u fi qalbi sai a ma mutum digo baki a zuciyarsa fa in taba in mutum ya tuba wa naza'a ya cirantu wasu ta gafara ya daina wannan zunubin sai ya ce suƙila min hukalbu sai a goge wannan bakin daga zuciyarsa amma annabi ya ce fa in zada in mutum ya ƙara zunubin sai ce zadan sai bakin ya ƙaru ya ce ana nan ana nan sai baki ya lullube zuciyarsa ya ce wannan ita ce tsatsar da Allah ya faɗa a Ƙur'ani ya ce kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibuna wallahi akwai tsatsa a zuciyarsu dangane da ainihin wato abin da suke yi na ainihin ainihin wato aiki ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa kullama innal imani yabdu lumzatan baida a fil qalbi imani yakan ainihin wato fara ne wani yanki fari tas a cikin zuciyar mutum ce wa innan nifaqa yabdu lumzatan sauda a fil qalbi haka munafinci yake farawa wani yanki baki a cikin zuciya yace kullama zadan nifaqu zada zalika sawadu idan munafincin ya karu kuma sai bakin ya karu a zuciyar mutum yake cewa fa in istukmila nifaq idan ainihin wato munafunci ya cika zuciyar mutum sai ce iswaddal qalbu kulluhu zuciya kuma sai ta baki gabaki daya yace wai mullahi ina rantsewa da Allah yake cewa da za a tsaga zuciyar mumini lawajadtumuhu abiyan yace wallahi da kun same ta fara kalfara tas yace wala shaqatum an qalbi munafiqin da za ku tsaga zuciyar munafiki sai kun same ta baka kirin kirin saboda munafuncin da ya ainihin wato lullube ta sufiyanu sauri ya faɗa ya ce innal imana yazidu wa yanqusu wa aqulu innal imana ma wa qarfi sadri wa saddaqahu amalu imani yana raƙuwa yana ƙaruwa sannan imani shine abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan aiki ya ainihin wato gasgata shi akan wannan akwai maganganun malamai da dama da suka yi magana akan cewa imani yana ƙaruwa yana raguwa dama tun a wajen ta'arifinsa yana da nunin guda biyar akwai ƙaulun bil lisan ko ɗaya kenan harshe ya faɗa abu na biyu wata ƙadun bil jinan zuciya ta ƙudirce abin da ainihin wato baki ya faɗa na uku wa amalin bil arkan gaɓe su tashi su aiki da abin da baki ya faɗa zuciya ta yi ta ƙudirce na hudu al'imani ya zidu bi ta'atar rahman imani yana karuwa idan ana ma Allah da'a na biyar shine wayan usu bi ta'ati shaytan imani yana raguwa idan ana ma Allah mai sabo shine shi Allah ah, menuniya yake cewa imanu na billahi baina salasati qaulin wa amalin wa atiqadi jinani da haka ya faɗa cewa yana raguwa ta hanyar aiki mara kyau kuma imani yana karuwa ta hanyar ainihin wato mai kyau da haka wannan idan an koma littattafan tauhidi za a ga maganganun da ainihin wato malamai suka yi wa ƙalu sai suka ce hasbunallahu allah maɗaukakin sarki ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma madalla da ainihin wato allah maɗaukakin sarki ya zamanto shine wanda yake isar wa mutum da haka imamul ambari yake cewa hasbuna hasbunallahu ai kafinallahu allah ya ishe mu da haka imamul ulqais yake cewa hasbuka min ginan shib'un wariyun da haka idan an ci alhasbu shine iswa kamar yadda Allah ya ce wa annabi in yuridu an yakda'u ka sai ce fa inna Allah. idan ka kulla alƙori da wasu mutane suna nufin su yaudare ka Allah ya ce to Allah ya ishe ka huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina kamar yadda yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina sai ya ce fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu ka ce in kuka juya baya to ni fa Allah madaukakin sarki ya riga ya ainihin wato ishe ni na haka Allah ya ce wa annabi wala in sa'altahu da zaka tambayi mutanen duniya man khalaqa samawati wal arda waye ya halici sama da ƙasa la yaqulunna Allah Allah ya ce za su ce maka Allah ne Allah ya ce kul ka ce musu afara'aytum ma tad'una min dunillahi ba ku ga abin da kuke kira ba koma bayan Allah in aradani Allah bi durrin idan Allah ya nufin sai ya dora min wata cuta hal hunna kashifatu durri a cikin ku kab aku wanda isa yayi cuta ya hana ta zuwa aw aradani bi rahmatin ko idan Allah yayi nufin yana so wani alheri zai same ni hal hunna min sukata rahmati akwai wanda isa ya rike rahmar ya hana ta zuwa Allah sai ya ce kulka ce musu hasbi Allah ya ishe ni alaihi ya tawakkalul mutawakkiluna kuma duk wani mai dogaro ya kamata ya dogara akan Allah madaukakin sarki shi yasa za ka ga da allah maɗaukakin sarki in ya tashi yana magana kamar yadda ya ce wa min man yalmi zuka fi sadaqati fa in utu min ha radu wa in lam yu'tu min ha idahum yaskadu sai ya ce walau annahum radu ma atahum allah da a ce sun yadda da abin da allah ya ba su na falala wa rasuluhu kuma sun yadda da abin da annabi ya ba su wa qalu suka ce hasbunallahu kaga sai ba a maimaita wa qalu hasbunallahu wa rasuluhu ba ina fata an fahimta domin wajen al'isuwa akan wannan babu babu wanda ake buƙatar isuwarsa in ba Allah ba saboda idan kana buƙatar kuɗi idan ka zo in akwai annabi zai iya baka ko ba zai iya baka ba to tunda yana iya bayarwa shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu min fadlihi walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sai yace sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasulihi ina fata an fahimta amma wajen alhasbu ba a maimaita ainihin wato manzon Allah ba saboda wannan babi ne Allah maɗaukakin sarki ya shafa shi kaɗai shi yasa shi kanshi annabin Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu ya kai wannan annabin Allah ya ishe ka sannan wa manitta ba aka minal mu'minina duk wanda yake bunka inda yana da imani to Allah ya ishe shi da haka kuma Allah ya ishe mu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa ainihin wato wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja sai ce wa yarzuquhu min haisu la yahtas sai ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah madaukakin sarki ya ishe shi inna Allah baligu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara hadisin ainihin wato daga atiya daga ibnu abbasin allah ya ƙara masa yadda ƙarƙashin fa'iza nuƙira finnaku ya ce manzan allah ya ce kaifa an amu wa sahibul ƙarni yaya zan ji daɗi kuwa bayan ma'abucin ƙaho iltaƙamal ƙarna wahana ainihin wato jabhatahu wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kaifa an amu ta yaya zan saki jiki in ce zan ji daɗi da komai na rayuwar duniyan nan bayan ma'abucin ƙaho ya riga ainihin wato ya ɗora ƙaho a bakinsa sannan ya sun sunkuyar da kansa ya umata yi umaru yana jiran umarnin yaushe zai busa ne fayan fuku ya busa wato yanzu haka mala'ikan da Allah maɗaukakin sarki wakilta masa cewa zai busa kowa ya mutu kahon yana nan a bakinsa ya sadda kai umarnin Allah kawai yake jira ke yasa wani shawu ya ce wallahi da ya san inda kahon nan yake sai ya ji ya lalabo shi ya busa duk duniyar ma ta tashi yanzu yanzu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallama fa ma za na qulu to tunda haka ne me zamu ce sai manzon Allah yake cewa qulu hasbunallahu to ku ce hasbunallahu daga auf daga mm, ibnu malik annahu anna annahu haddathahum anna annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yayi hukunci tsakanin mutane guda biyu lokacin da ɗaya daga cikin mutanen da aka wa hukunci ya juya baya sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil fa qala rasulullah sai annabi ya ce ruddu alayya rajul ku dawo min da mutumin nan fa qala sai annabi ya ce masa ma qulta me kace sai ya ce na ce ne hasbi Allah wa ni'mal wakil faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna Allah yulumu alal aji walakin alayka bil kaisi wa alayka bil kaisi fa galaba amrun idan wani al'amari ya rinjaye ka karasa yadda za ka da shi to fa qul hasbiyallahu yasa duk wanda suka zo suka nuna mana fan karfi sai maka kuma hasbunallahu wa ni'mal kuma Allah ya nuna masa cewa ya isa din saboda haka a ci gaba da komawa ainihin wato gurin Allah subhanahu wata'ala kuma wasu malamai sun ce wannan kalmar ita ce abin da ainihin wato kamar yadda imamul bukhari ya ruwaito daga ibnu abbasin yake cewa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil qala ha ibrahim al-khalil alaihi salam hina ulqiya fi nari lokacin da aka dauki annabi ibrahim aka jefa shi cikin wuta sanda Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman alami ibrahim to kalmar da ya faɗa sanda za a jefa shi wuta hasbunallahu wa ni'mal wakil sannan wa ha Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ita ce kalmar da annabi ya faɗa da sahabbai sanda aka yi cincirundu a kansu aka taru suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka duk abin da aka taron mana akan shi aka fi karfin mu hasbunallahu wa ni'mal wakil da haka ba tare da bata lokaci ba kawai a ci gaba da hasbunallahu wa ni'mal wakil da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai kawo mafita Allah ya ci gaba da kawo mana mafita a ƙasar nan don tsarkin sunayensa abinda muka faɗa daidai amma kafin nan akwai sanarwa kamar yadda na abin nan wata baiwar Allah daga marafa ta kawo mana kaya na marayu ga su can leda uku da kuma kuɗi har naira dubu goma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da kowane irin alheri da ake saka wa ɗan adam da shi wanda yake yin infaki sannan abu na biyu shine muna tafsirin mata a masallacin zaidu bin sabit da ke unguwar dosa gwabaro daga ainihin wato karfe tara da rabi zuwa lokacin da ya samu sannan muna yin tafsiri da yamma bayan sallar la'asar a hain dan bushiya kana tsallake gada sabon gida layin abubakar suleiman daga hudu da rabi zuwa ainihin wato biyar da rabi sannan wannan asusu na marayu a buɗe yake yana nan yana jiran kuɗi ma dindimin kuɗi don mutane suna da buƙatu masu yawa ke sa duk wanda ya zo sai in kauce sai in tura shi gurin malam aminu saboda haka malam aminu ne duk wanda ya zo kuma mata ba ni za a samu malam aminu za a samu da haka wanda za su ci gaba da gunguro mana kuɗaɗe ga nan ba akawun ɗin 00 guda hudu sai 18 sai 4 sai 66 sai 5 wato sifili guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida sai biyar Allah kuma ya ba da ikon ainihin wato a taimaka ko ko eh? sai jaiz bank eh sunan banki jaiz bank sunan account din shine masjidu ahlul baiti was sahaba saboda haka dama mun taba shelanta cewa nan masallacin muna buƙatar dubu ɗaya eh, kan mu bari sai karshen ramadan kar mu sa dubu ɗaya wani ya gudu saboda dubu ɗaya eh, a dai fara cin yanzu ko kan masa dubu ɗaya wani ya gudu saboda dubu ɗaya ne na zuwa tafsirin Allah shirye da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh